Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau asabar kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar dai muna dauke da labaran duniya da dumi dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau muleka iran da kuma shirin mu na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla masu sauraron yanzu ga Amin. ibrahim kiyawa ya shigo dauke da labaran duniya da dubin su ga labaran duniya farko muhimman kanin su iran ta sha alwashin mayar da martani ga duk wata barazana a kowanne mataki majalisar ɗinkin duniya ta cir da harin da aka kai a masallaci a ƙasar afghanistan ana bin najeriya bashin kuɗi da ya kai naira tiriliyan 41.6 ƙasar rasha ta dakatar da fitar da iskar gas zuwa ƙasashen turai yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta sha alwashin mai da martani ga duk wata barazana a kowanne mataki. Babban kwamandan dakarun kare juyin musulunci na Iran, Major General Hussein Salami da yake jawabi a wajen bikin makon kariya na masana'antu da aka fara a ranar 22 ga watan Agustan da ya gabata da ya samu halartar shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi. Ya sha alwashin cewa dakarun tsaron kasa a shirye suke su mayar da martani kan duk wata barazana daga ko ina kuma a kowanne mataki. A wajen bikin an baje kolin irin nasarorin da ƙasar Iran ta samu wajen ƙera makaman kariya da makaye masu linzami da kuma jirage marasa matuki da ƙasar ta samar baya-bayan nan. Kuma ya bayyana ci gaban da Iran ta samu a bangaren tsaro a matsayin mai girma kuma ga garabadau. Ko a watan jiya ma dakarun sojin sama na ƙasar Iran sun kai harin gargaɗi ga wani jirgin sama mara matuki na Amurka da su tsinkayo shi yana shawagi a mashigar Hormuz. iran ta sako da jirgi mara matuki na amurka samfurin rq-4 global hawk a watan yunin shekara ta 2019 bayan da ya keta hurumin sararin samaniyar kasar kuma ya yi kunnen uwar shegu game da gargaɗin da dakarun sojin sama na kasar iran suka yi masa majalisar ɗinkin duniya ta cir da harin da aka kai a masallaci a kasar afghanistan babban sakajin ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce da harin da aka yi a wani masallacin juma'a a birnin herat da ke yammacin kasar afghanistan a jiya juma'a inda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla ashirin tare da jikata wasu ashirin da uku kakakin gwamnatin taliban zabihullah mujahid ya bayyana kashe babban limamin masallacin maulawi mujib rahman ansari a harin bom din da aka kai a masallacin guzarga da ke birnin harat da misalin karfe 12 da minti 40 a agogon kasar afghanistan a jiya juma'a a matsayin harin rashin tausayi da makiya addini suka kai a nasa bangaren babban sakajin ɗin masa dinkin duniya ya yi da mummunan harin kana ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa da fatan samun sauki na gaggawa waɗanda suka jikkata kuma ya nuna cewa ya zama wajibi a kare haƙƙin wa da ayyukan addini a kowane lokaci a ƙasar a gefe guda kuwa gwamnatin ƙasar iran ta yi da harin da aka yi a masallacin juma'a a jiya juma'a a birnin herat da ya sanya diyar kashe limamin masallacin da masallata fiye da ashirin ta da jikkata wani adadi mai yawa a ƙasar ta afghanistan ana bin najeriya bashin kuɗi da ya kai har naira tiriliyan arba'in da ɗaya da ɗigo shida babban daraktan ofishin kula da bahasukan da ake bin najeriya dmo patient oniha ta razana game da yadda ta ga irin dimbin bashin da ake bin najeriya da yake na tiriliyan 41.6 inda ta yi kira ga majalisun tarayya na najeriya da su rage yawan bibin da ake samu a kasafin kuɗi na duk shekara domin takaita yawan bashin da ake karba a duk shekara a ƙasar har ila yau ta ƙara da cewa bashin zai ci gaba da hawa a duk shekara matukar 'yan majalisun za su ci gaba da amincewa da kasafin kuɗi mai cike da gibi da sai an ciwo bashi kafin a cike domin gudanar da muhimman ayyuka a ƙasar. Har ila yau ta kara da cewa bashin da ake bin Najeriya ya kara yawa ne sanadiyar barkewar cutar coronavirus inda daga lokacin daga lokacin zuwa yanzu an ci bashin kuɗi da ya kai naira tiriliyan tara kuma kashi 80 cikin ɗari na waɗannan ba suka ana bin gwamnatin tarayya ne. daga ƙarshe ta shawarci majalisun da su ƙara himma wajen samar da hanyoyin da za a rika samun ɗan shiga da hakan zai taimaka wajen rage yawan bashin da ƙasar ke ci kuma su rika hantance komai a kasafin kuɗin kafin su miƙa wa shugaban ƙasa ya sa hannu. Ta ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Rasha ta dakatar da fitar da isar gas zuwa ƙasashen Turai. tun ba da kasar rasha ta kaddamar da yaƙi kan kasar ukraine kasashen turai suka gaba mata takunkumi kan kamfanonin samar da makamashi na kasar matakin da ya jefa a kasashen turai cikin mummunar matsalar makamashi wannan ya sa nan take kasar rasha ta dakatar da gas da take fitarwa ta bututun nord stream 1 idan hakan ya kara tsananta matsalar karancin makamashi a kasashen a lokacin bazara a kasashen turai jiya juma'a kuma kamfanin samar da makamashi na giant gazprom na kasar rasha ya sanar da dakatar da aikewa da iskar gas ta hutun da aka tsara saboda wata tangarɗa da aka samu har sai an kammala gyare-gyare wannan matakin yana zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da kasashen G7 suka ce suna ci gaba da shirye-shirye na sanya takunkumi kan farashin man fetur da kasar Rasha suke fitarwa a wani yunkuri na rage yawan kuɗaɗen shigar da ƙasar rasha take samu da za ta iya amfani da shi wajen ci gaba da mamaye ƙasar ukraine kakakin fadar shugaban ƙasar rasha dimitri paskov da yake mayar da martani game da kokarin da kasashen turai ke yi na tsayar da farashi daya ga man fetur ɗin ƙasar rasha ya ce shirin kasashen na g7 zai kara dagula farashin mai ne a kasuwarsa ta duniya daga ƙarshe za ku ji cewa jam'iyyar adawa ƙasar angola ta yi kira da a da sabon zaɓe a faɗin ƙasar babban jam'iyyar adawa ƙasar angola na ci gaba da nuna rashin amincewarta da sabon zaben shugaban ƙasa da aka sanar a ƙasar ina ɗan takarar jam'iyya ta unita alberto costa junior ya kalubanci kotun kundin tsarin mulkin ƙasar da ya rusa sakamakon zaben ya sa a sake gudanar da wani sabon zaɓen a faɗin ƙasar hukumar zaɓe ta ƙasar ta tabbatar da ɗan takarar jam'iyyar mpla kuma shugaban ƙasar mai ci a yanzu a matsayin wanda ya lashe zaben yayin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar unita ke bi masa sakamakon da unita ta yi watsi da shi kuma take ci da kalubalantar sa a kotun kundin tsarin mulkin kasar a ranar alhamis ta gabata ce masu sa ido kan yadda aka gudanar da zaben suka mika rahotannin su kan yadda zaben ya gudana inda ya kunshi kungiyoyi da ba na gwamnati ba har guda 61 da kuma sauran kungiyoyin addinai inda suka nuna cewa rashin buga sunayen masu zaɓe ya yi illa sosai game da gasirar yadda aka gudanar da zaben. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuka saurara. Adal Aminu Ibrahim Kiyawa kenan daga labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida shagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikatan gabaki da yana musu fatan alkhairi ina gaida alkasun da shi da Tahir wanda suke agadis ina gaida Raba mai aski Baba ya lefe sanusu mu da tai Tasiun Gwatudu isu mu da tai da ta Takasimo to sinistar kasuwar kwalliya Laitoro mai sansi da dukkan al'ummar jihar da magaram ina gaida su gabaki daya ina gaida ilyas yakubu da gawa nazifiri ibrahim galmalan shagari da wani lawan ali game da tsoho mai albarka da kadoro da Gagadan fulanin wargi a da mai kwamfuta da duka dai wanda suke sauraron wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya a halin yanzu ina gaida su ina musu fatan alkhairi mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaran ta niger Salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagaloko gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya kamar kowane karshen sati. A yau ma mun shigo ɗauki da sakonnin gaishe gaishen mu. Na farko yana gaida hada mai kwamfuta mai yama faru kuma haikaro ga balaruwan kanwa Ahmad Ladan yalkawa baban gir IBB Giyawa. Isu madattai Yabo mai aski Badaraka Sanusi madattai Ibrahim Haruna mai anguwa Ilyas Kurezi Ilyas Yakubu Digawa. Shetu Tahir Agadas Dozman Taxi Motom kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan bare bari taso unguwa da magaram na agwa mai faci tsoho mai albarka nijar da alkasim baban liman ahab abdulaziz prezi letoro mai sayans hassan alhaji umara muji jirgi mai adaidaita benzema da ke agadas bukari roga roga baban gidabu fajewa ta kai gwani lawan ali gamadan isa jikan mai saje shafi'u tupac baban gidabu fajewa ta kai gazali abdu tasawa ibrahim haruna mai anguwa husaini star kasuwar kwalliya da magaran da fatar duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malin shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya ku shi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu bare bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai, niger yau kuma lokaci mu gaida yan uwa da amina arziki na farko yana gaida abokina dan na. eh alhaji rabi mai aski daga nan hadda magara akwai albiru sarkin aiki din na kasa gaba daya shi ma abokina yayana kane na haga sheka namijin duniya akwai iliya mai shayi garkin daura shi da family a kin shi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai doho zuman taksima tsohon abokina kenan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ilis da gana ha agadas dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai abokina na kaina dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai dan fulani wanda ba su ba mutum shara dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare dan fulani warji dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka sunana muhammad muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai mai nisha Radio VOH Iran mai magana Alkasum ne daga nan Agades Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son a bani dama in mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka. Da farko ina gaida mai gabatar da wannan shiri da ma'aikatan radio VOH gaba ɗayansu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya gaskiya muna jin daɗi kwarai-kwarai da gaske yadda kuke gabatar da wannan shirye-shirye naku na radio Iran da farko dai ina gaida Alkasim Baba wanda yake a nan Agades ina gaida shi Tutela a nan Agades ina gaida gubaidu zakin wace a nan agares ina gaida eh, eh, malam abbali a nan shi ma wanda yake agares ina gaida tsoho mai awalin wanda yake niyami ina gaida tsoho mai burodi da shayi a nan garkin daura shi ma ina gaida abokina eh, sunusi madatte da isu madatte da litoro da na'awa mai faci da fatan suna cikin koshin lafiya assalamu alaikum radio biyoyi hausa ta heran mai magana shi ta tare da nan agar jamhuriyar nijar mamba ne na kungiya association haɗin kan matasan nijar ina muku fata alheri na farko ina muna gaida firizidan kinmu eh, ibrahim haruna bingira jabuza wanda yake a jamhuriyar kamaru a daidai wannan lokacin ina gaida abokina yakuba mai aski ba daraka nan jihar da magaran akwai usain star kaso kwaliya dozuman takasi moto eh, na gwa mai faci na gaishe letro mai sansa akwai haɗa mai kwamfuta da ke tarayyar nigeria akwai sumayya abubakar na gaishe ta tsoho mai albarka da ke niyame ina mishi fata alheri akwai alkasuwa nan birnin agaris akwai ba Eh, prezi ilyas na gaishe shi kullum a yanzu ce da ke nan birnin agar tupaka mai wata yana mashi fata alheri eh, akwai dukkanin akwai babana ayuba lasan da ke nan birnin zandar na ga shi na mishi fata da yadda fata yana saurare na daidai wannan lokacin da kowa da kowa akwai babana she ayuba ana ce mishi she ba yana mishi fata da yana garin mai gizawa a radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas firizi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar gashi muna karshen mako a ba mu dama mu isar da gaisuwan mu ga yan uwa da farko ina gaida jagoran shiri hassan barka da sauran abokan aikin ka baki ɗaya yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida ina gaida su kaman kwansayyan namu shitu tayar agadas ina gaida shi lawa alashi abbali ina gaida shi agadas akwai bukari roga roga agadas alaji dila mai nama banzema agadas ina gaida shi mansur dan nigeria ina gaida shi akwai abokin nawa alkasum baba liman akhar ina gaida shi alkasum anguwa amarewa ta agadas ina gaida shi ba zan manta da shi eh, tahir m tahir akwai mamman buniya yakubu awashe iso madattai iriyasu mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi akwai abokin abokin nawa abdurrahman wanda aka fi sani da abdu kibiya akwai muhammadu dan bare bari eh, ina gaida shi ne mai eh, mazandaga akwai abokin nawa eh, wanda muke tare da shi a cikin wannan gida shine jujuman taksi moto zandar ina gaida shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magarin jamhuriyar nijar alhamdulillah da yake ma muna karshen mako ne za mu yi unhwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amina arziki farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka da Awul Kunya da Tahir Amin da Zainab Bashir. Bayan wannan ina gaida mai gida na sanusu Madattai, akwai Isu Madattai, akwai Nazifi Ibrahim rigar Malam Shagari, akwai Alkasim Baba Liman a gades akwai Prezi ilias Kulob Ra'ayin zaci a gades akwai Shafi'u Tupac Mai Wata a gades akwai Shita Tayar a gades akwai Ahmad Ladan Girkau, akwai Hassan Alhaji Omar da Baba ilefe da Magaram, da Letoro Essence da Magaram da Lawali Dan Madam da Inusa Makiyayi Geza da Dozman Taxi Moto da Magaram da da baba Iliya mai shayi garkin daura da Haruna Ibrahim mai anguwa bingirawa mazamnin kasar Kamaru da fatan kowa da kowa na cikin koshin lafiya. Salamu alaikum radio biyo ta Heran ina gaida ku ina muku fata alkari da fatan kowa lafiya kuna cikin koshin lafiya fata alkali zuwa gare ku zuwa ga ma'aikatan ku musamman ma zuwa gare shasan Barka yana mai fata alkali. Dangance da damar da kuke bamu mu magana da yan uwa da mun arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu ga yan uwa da mun arziki. Da farko suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin Agarci jamhuriyar Nijar. yana Ina gaida iyayen da suke can garin Maradi su da garin Daure ina musu fata alkhairi da fatan suna lafiya. Inda kuma wannan garin Agas ina gaida dukkanin yan fadodi yan kulubus a bisan ka ina musu fata alkhairi. Da kai aboki na Hamma Pepe mu so juna ina mai fata alkhairi da kai Abdulaziz Malam ina mai fata alkhairi da kai Shuta da yake radio Noma yana ina gaida shi da dukkanin ma'aikatan radio Sara FM ina gaida su. Eh akwai mambobi na Himma matasa ina musu fata alkhairi da kai Ibrahim Himma matasa da kai Fati mataja Himma matasa da kai Isaac Eshe Himma matasa ina gaida shi. Musamman zuwa ga azara ina mata fata alkhairi himma matasa da dukkanin mambobi na larki na faradi na pgs na aje makaranta na duniya makaranta musamman zuwa gare ta hafsatu rabuwa da radio sai cilas ina mata fata alkhairi radio biyu wacce ta yaran a tashi lafiya ina muku fata alkhairi kuna tare da mamman shafi'u wanda aka shirya tufaka mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin agarsu jamhuriyar niger To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya madalla yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 shugaban kasar amurka joe biden ya gudanar a kasar ta saudiya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kara ta kasar saudiya ta tabbatar da daurin shekaru 45 a gidan kurkuku kan wata 'yar kasar wacce aka samu da laifin abin da mahukuntan kasar suka kira kokarin ta da hankalin jama'a saboda wasu rubuce-rubuce da ta gudanar a shafinta na sada zumunta kuma wannan hukunci ya zo ne bayan zartar da hukuncin dauri na tsawon shekaru 34 a gidan kurkuku kan wata mace ta daban dangane da rubutun da ta yi a shafinta na sada zumunta kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta watsa bayan samun kofin takardun shari'ar waɗannan mata da aka zartar musu da hukunci kotun ɗaukaka ƙara mai shari'ar laifuka da suka shafi ayyukan ta'addanci da take birnin riyadh fadar mulkin ƙasar saudiya ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa nuratu bint sa'id alƙahatsani zama a gidan kurkuku har na tsawon shekaru arba'in da biyar, kan zargin ƙoƙarin neman janyo taɓarɓarewar halin zamantakewar jama'a da haɗin kan ƙasa da kuma wargaza tsarin daidaiton al'umma ta hanyar shafin yanar gizo-gizo wannan hukunci mai tsauri an zartar da shi ne kan nuratu alkahatsani wacce mace ce da bata shahara a tsakanin al'ummar kasar ba a fagen kare haƙƙin ɗan adam ƙarƙashin dokar da take hukunta waɗanda aka samu da laifin aikin ta'addanci ko ɗaukar nauyinsa bayan tsare ta tun a watan yulin shekara ta ɗaya da ta gabata sannan wani sabon hukunci da aka tabbatar kan ɗaliba mai karatun digiri na uku salma shahab na zama a gidan kurkuku har na tsawon shekaru talatin da hudu, ya biyo baya kan zargin taimakawa 'yan adawar kasar da suke ƙoƙarin haifar da tarzoma a kasar ta saudiya sakamakon rubutun da ta yi a shafin sada zumunta na tocar jami'an tsaron saudiya sun kama salma ashahab wacce mahaifiya ce ga yara biyu da take karatun neman kaiwa ga digiri na uku a jami'ar gimbiya nuratu na kasar saudiya ta francis nura university of saudi arabia a bangaren hakori da ke jami'ar lins da ke kasar birtaniya ta university of lins a lokacin da ta zo hutu kasarta na saudiya a watan janairun shekara ta 2021 wannan mataki na mahukuntan saudiya na yin dirar mikiya kan masu fafatakar kare haƙƙin ɗan adam da masu tofa albarkacin baki a ƙasar yana zuwa ne wata guda kacal da ziyarar da shugaban ƙasar amurka joe biden ya gudanar a ƙasar ta saudiya tare da halartar zaman babban taron birnin jidda da ya haɗa ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da ƙasashen jordan da iraki da kuma masar tun bayan da Joe Biden ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar Amurka ya shafe tsawon fiye da shekara ɗaya da rabi baya gudanar da wata mu'amala ta azo a gani da Muhammad bin Salman yarima mai jiran gado sakamakon zarginsa da hannu a kisan gillar Jamal Khashoggi ɗan jarida ɗan asalin ƙasar Saudiya mazaunin ƙasar Amurka kuma a wancan lokacin gwamnatin Amurka ta Joe Biden ta ɗauki yarima mai jiran gadon Saudiya Muhammad bin Salman a matsayin ɗan kama karya tare da ƙaurace masa ta hanyar ƙin gudanar gudanar da duk wata mu'amala ta kai tsaye da shi kamar yadda jaridar kasar rasha ta habarto shirin gwamnatin amurka ta joe biden na barazanar bayyana rahoton kisan gillar jamal kashogi a matsayin matakin killace yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman a fagen siyasa baya ga siffanta shi da mai laifi na rashin hankali kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa shirin gwamnatin amurka na fitar da rahoto kan hannun mahukuntan saudiya a aiwatar da kisan gilla kan dan jarida jamal kashogi a wancan lokaci yana zuwa ne bayan samun koma baya a kyakkyawar alakar da ke tsakanin saudiya da amurka musamman bayan da gwamnatin joe biden ta yi watsi da yarjejeniyar da amurka ta cimma da saudiya kan sayar mata da makamai da kuma kakkausar sukar da gwamnatin amurka ta joe biden ta yi kan mahukuntan mahukuntan saudiya dangane da batun rashin kare haƙoƙin ɗan adam musamman yadda suke musguna wa 'yan adawa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar haka zalika a wancan lokaci jaridar nazabisiyama gazeta ta kasar rasha ta nakalto cewa sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta fi son ci gaba da gudanar da alaka da sarkin kasar salman bin abdulaziz a maimakon ɗansa yarima mai jiran gado muhammad bin salman kamar yadda jaridar ta habarto cewa ofishin watsa labaran fadar mulkin kasar amurka ta white house ya bayyana cewa shugaban kasar amurka joe biden yana da niyyar gudanar da tattaunawa da sarki salman kan muhimman batutuwa amma ba da muhammad bin salman ba saboda gwamnatin amurka tana daukan yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman da shi ke gudanar da mulkin kasar a matsayin shugaba dan kama karya duk da cewa tsohuwar gwamnatin trump ta kyautata alaka da yarima mai jiran gado muhammad bin salman duk da mafi yawan alakar ta ba a hukumance ba ne hakanan tsohuwar kakakin fadar mulkin white house jen fasaki a wancan lokaci ta bayyana wa tashar talabijin ta cnn cewa mu'amala tsakanin joe biden za ta gudana ce tsakanin sarki salman bin abdulaziz ba da ɗansa yarima mai jiran gado ba muhammad bin salman sabanin mu'amalar da ta gudana tsakanin muhammad bin salman kai tsaye da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump Hakika bayan wasu dalilai na siyasa musamman matsalolin da yaƙi kan ƙasar Ukraine ya haifar na hauhawar farashin man fetur da kayayyakin abinci musamman alkama sun tilasta wa shugaban kasar amurka joe biden janyewa daga kan manufofinsa da ya ginu a kansu kafin ɗara kan karagar shugabancin amurka a nasu ɓangaren gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam kimanin talatin daga sassa daban-daban na duniya sun ɗauki matakan gudanar da matsin lamba kan mahukuntan saudiya domin ganin sun saki nuratu bin sa'id al da salma ashahab da ma sauran fursunonin siyasa da masu kare haƙƙin ɗan adam da ake garkama da su a gidajen wajen kurkukun saudiya gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ta jaddada cewa shari'ar da aka gudanar ga matan biyu yana matsayin matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka ne na ƙara kaimunsu a fagen hana tofa albarkacin baki da 'yancin bayyana ra'ayi a ƙasar sakamakon haka gamayyar kungiyoyin ta jaddada yin kira kan hanzarta sakin matan biyu da ma dukkanin fursunonin siyasar ƙasar ta saudiya a nashi bangaren ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ya shiga cikin wani mummunan firgici kan irin wannan hukunci na ƙeƙashewar zuciya da aka yanke musamman kan salma a shahab hukuncin da aka yanke kanta na zaman kurkuku mafi tsayi kan wata mace a tsawon tarihin masarautar saudiya a bayanin da ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana cewa laifin salma ashahab shine ta wallafa batun siyasa da haƙƙin ɗan adam a saudiya a cikin shafin ta na twitter don haka ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci mahukuntan saudiya kan hanzarta yin watsi da hukuncin da suka zartar kanta ta hanyar sakinta ba tare da gindaya wani sharaɗi ko ƙaidi ba gami da jaddada cewa dole ne mahukuntan saudiya su fahimci cewa masu fafatakar kare 'yancin ɗan adam ba 'yan ta'adda ba ne ana ta bangaren cibiyar kare 'yanci ta freedom initiative foundation ta bayyana cewa a cikin bayanan shaidun kariya da aka gabatar a gaban kotu sun tabbatar da cewa salma as-Shahab ta fuskanci matakan cin zarafi da barazana gami da musgunawa saboda saɓanin mazhaba a lokacin da ake tsare da ita a gidan kurkuku har ila yau cibiyar kare 'yanci ta freedom initiative foundation ta fayyace cewar bayanan shaidun kariya sun kunshi sabbin bayanai masu tayar da hankali waɗanda suke nuni da yadda yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya bullo da muggan matakan neman murkushe 'yan adawa a masarautar ƙasar ta saudiya kamar yadda bayanan suka ambaci kwararan dalilai da suke fayyace cewar a lokacin da ake tsare da salma shahab a gidan kurkuku kafin kawo ƙarshen shari'arta an tsare ta ce a wuri da aka killace ta ita kaɗai tare da gana mata dangogin azaba domin tatsar bayanan da da ake so ta furta sabanin gaskiyar da ta sani kuma jami'an tsaron sun tilasta mata yin furuci da cewa tana da alaka da kungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood kamar yadda aka hana iyalanta da makusantanta ziyarar wurin da ake tsare da ita ballantana baiwa lauyoyinta damar zantawa da ita hakanan salma ashahab ta bayyana cewa a lokacin da ake tsare da ita jami'an tsaro har guda biyar ne suka tatsi bayanai da suke son ji daga gare ta kuma daga cikin zarginta da ake yi akwai batun bayyana goyon bayanta ga 'yar fafutukar 'yanci a saudiya laujen alhazulun da kuma kallon gajerun faifayi na bidiyo na shahararren dan adawar kasar saudiya umar bin abdulaziz al-zahrani da yake gudun hijira a kasar kanada a shafinsa na youtube cibiyar kare 'yanci ta freedom initiative foundation ta kuma bayyana cewa jami'an tsaron saudiya sun yi barazanar yin amfani da matakan cin zarafi kan salma al-Shahab da zai kai ga zubar da mutuncin ta da ta a idon mutane matukar bata ba su haɗin kai yadda suke bukata ba baya ga furta munanan maganganu kanta da kuma cin mutuncin mahaifanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani shirin inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma sai shirin a Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare na al'adu masu tsadan tarihi da bawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko nan ilimi ko neman lafiya. har ila yau a wani bangaren mukan kawo muku abubuwan da suka faru muhimmai a cikin kasar iran da fatan masu kasance tare mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da yadda masu ziyara daga kasashen waje suke yin tururuwa zuwa kasar iran ganin cewa irin iran ta daga cikin kashin da suke da abubuwa masu daukar hankali na tarihi da masu sha'awar zuwa yawon bude ido suke fatan gani a kowane yaushe daga cikinsu akwai wurare na ziyara na addini da na tarihi da na al'adu a daura da wannan kuma akwai bangaren yawon bude ido amma na neman lafiya inda wasu ke zuwa domin duba lafiyar su bisa la'akari da irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a wannan fannin haka zalika bangaren ilimi ma ƙasar iran ta tsere ma tsara domin kuwa akwai ɗalibai daban-daban da suka fito kasashen duniya daban-daban kamar afirka asiya kai har ma da kasashen turai da suke a nan jami'o'in iran domin yin karatu ko kuma neman ilimi to ba za da bata lokaci ya bari in je kai tsaye zuwa ga shirinmu na yau kuma za mu gaito muku malam aminu daɗi wani ɗan najeriya ne da ya kawo ziyara nan ƙasar iran inda da farkon fara tambayansa masu ware za a so su ji daga bakinsa game da yadda ya zo ya sami iran a wannan ziyarar da ya kawo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa um, wuraren ziyara masu tsarki da muka zo muka ziyarce su a iran suna da bambanci da wanda muka gani a wasu kasashe daban ah, makusanci shine kasan iraki wanda daga can iraki muka taho nan najeriya ah, mun ga karanci da daukaka da aka gwada wa imam rida daga yanayin da muka ga aka gina makwancin shi yanayin karban baki da kula da jama'a abu ne da aka samu cigaba wanda muna fatan abin zai kai har ga imam husaini alaihi salam da imam ali kaɗan daga cikin abin da zan iya faɗa gina abin da gani bambancin tsakanin iran da iraki to da yake wannan ba shine karan farko da kawo ziyara nan ƙasar iran ba ko za a kwanta ziyarar da ka a wancan karan da kuma na wannan lokacin? Ah, alhamdulillah na ziyarci kasashe da dama wanda na ga bambancin ɗabi'u da halayya tsakaninsu da ƙasar iran ah, a farko mun ga sauƙin yanayi wajen kula da baƙi ba mu samu matsi ba mu samu wani tsangwama ba ko muna yawo cikin ko'ina a cikin iran ba da an tambaye mu ko mu 'yan wani ƙasa ba ne sai dai yanayin jama'an gari wanda suke son ganin baki daga sun ga bakura su zo gare ka sau da yawa muka tambaya mu daga wani kasa ne bana mantawa da muka shiga kabarin ziyartar wajen kabarin imam Khomeini kwadisa sirrahu wasu bayan Allah suka tsere mu suke tambayar mu ko mu yan Madagascar ne wanda bambanci da wanda muka samu a cikin Iraki mutanen Iraki yau suka tambaye mu ko yan Sudan ne ba kaman kasar Dubai ba ko ingila wanda yawanci sai ka kasance kana tare da bizan ka a hannunka a iran tunda muka fito har muka iso ba wanda ya tambaye mu ko ina password mu ko bizan mu amma mun lura da cewa hanyoyin tsaron su yana da eh, tsauri wanda ba za ka san cewa ana binciken ka ko ana kula da kai ba yanayin yadda muke mu'amala da waya na social media mun samu ba mu iya masu ya za a kwatanta yanayin kasar iran iraki da kuma iran ganin dukkan su kashe ne ake zuwa ziyarar wurare masu tsarki kuma ganin cewa ka fara zuwa can kafin ka zo nan iran um, lallai a uh, fannin ilimi da lafiya um, um, iran sun yi fintin kauma sauran kasashe da dama uh, ba zan iya mantawa da ziyartar da shugaban kasar rasha yi ba wanda yake ce yana so ya koyi da iran yadda ta kasance karkashin takunkumin amurka da sauran masu karfin duniya na kai ma ziyara ma ambasadar najeriya wanda shi da kansa ya gaya mun cewa ya zauna a amurka ya zauna a ingila ya zauna a jidda lalle bai ga wani wuri mai cikakken kula da lafiya irin iran ba ya ba mu labari da wani asibiti na mash'at wanda cikin asibitin ya ga yadda ake wanke ido akan ciro kwayan ido a wanke shi a sake hada shi a mai da shi cikin ah, mazauninsa kuma mutum ya amfani da shi ya shawarce mu da mu tabbatar mun gaya wa jama'a da yawa cewa akwai hanyoyin samun lafiya masu sauƙi wanda kuma ake samun natija a gare su a nan iran yana ba da shawara lalle mu gaya ma mutane jama'a kan masu yawan tafiya indiya da su karkato da akalansu zuwa nan iran a fannonin ilimi mun ga yadda aka muhimmantar da ilimi akan mata wanda ya kasance ana ba mata yawanci ana ba su akan biya musu kuɗin makaranta kyauta ana kuma kulawa da karatunsu fiye da yadda na gani a sauran ƙasashe na duniya baki daya makarantunsu sun kasance makaranti ne wanda suke karɓar baki ga ko'ina akwai yanayin makaranti na wanda za ka yi na kyauta akwai kuma wanda za ka yi na kuɗi wanda duka zaɓa shi za ka yi eh, ƙasashe masu tasowa inda za su yi koyi da iran wajen dogaro da kai da kula da lafiya da ilimi ina jin da abin zai ba mu kowa mamaki inda za a samu cigaba a duniya baki ɗaya a tsawon lokacin da kai kana ziyara a nan kasar iran na irin abubuwa ne suka fi burge ka alhamdulillah a tsawon lokacin da na yi da ke da samu na shiga cikin gari ko ma'aikatu da dama ba na dai ya wace ya wace abinda na kula shine akwai bin doka da oda duk da ba za ka dinga ganin polis a ko ina ba amma za mutane suna kiyayewa wani abin eh, mamaki da na gani fiye da duk inda taba zama a kasashen waje shine yadda aka gwada mana so da kauna a wajen abokan zama da makwabta mun samu kulawa sosai ah, suna girmama mutane da baki sai dai kuma akwai wani abin da ya ban tsoro yanayin mutanen cikin tehran a ɗabi'unsu yana komawa kamar na turawa amma bambancinsa in ka ci ga wuraren addini kamar kum ko mashat sai ka ɗauka cewa kamar kana cikin madina ne yanayin mutane suna da son ibada kuma suna son dogaro da kai amma da alamu in dai ba su tashi da gaske ba matasan su za su shiga wani matsala kuma su karkata kan al'amuran eh, ci gabansu nan gaba saboda duk tunaninsu ya koma na ɗabi'un turawa ah, wannan kuma muna ji ah, ita gwamnati tana sayar da wannan za ta ɗauki mataki a kai ma saurare gan lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su a ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin malam aminu daɗi wani ɗan najeriya ya kawo ziyara na ƙasar iran godiya ta musamman gare shi game da gudunmuwar da ya bayar kuma a nan jalin zamun shirin sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su a ɗan shirye-shiryen amma kafin nan ni da na kanta da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu saurari barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskar fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba ya yi ne bayan bullar gumurzu a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar cewa akwai hannun ɓangaren cikin gidan ƙasar da na waje a kunna wutar rikicin domin cimma munanan manufofinsu da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya mai matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar abdulhamid addabaiba ya zargi wani ɓangaren cikin gidan ƙasar da na waje a hannu a kunna wutar rikicin da ya kunno kai a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar a ranar 27 ga watan agustan da ya gabata tsakanin magoya bayan gwamnatin sa da na gwamnatin firaminista fatahi bashaga da majalisar dokokin ƙasar ta naɗa da rikicin ya lashe rayukan mutane tare da jikkata wasu masu yawa sannan firaministan ya ba da umarnin kama waɗanda suke da hannu a kunna wutar rikicin domin gurfanar da su a gaban shari'a don hukunta su rahotanni sun bayyana cewa bayan ɗauki ba daɗi tsakanin magoya bayan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabaiba da na gwamnatin fatahi bashaga da majalisar dokokin ƙasar ta naɗa mai matsuguni a birnin tabaruk ta hanyar amfani da manyan makamai da matsagaita a yankunan da suke tsakiyar birnin Tripoli da gefen birnin bayan nan an samu tsagaita buɗe wuta a wannan ranar sannan kwatsam a washe gari aka sake ɗaukan matakin yin lugudan wuta a sassa daban-daban na wasu sansanonin rundunar soji da suke gefen birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar. majiyar ma'aikatar lafiyar kasar libya ta sanar da cewa ɗauki baradin da ya kunno kai daga yammacin ranar asabar 27 ga watan agusta da ya gabata a birnin tripoli ya lashe rayukan mutane 23 kuma 18 daga cikinsu fararen hula ne tare da jikatan wasu adadin mutane 140 na daban a martaninsa kan bullar gumurzun birnin na Tripoli, Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa Abdulhamid Addabaiba ya yi zargin cewa wata makarkashiya ce da aka shirya na ɗaukan matakin wuce gona da iri kan fadar mulkin ƙasar Libya Tripoli daga cikin gidan ƙasar da kuma waje. a matakin da ya ɗauka na ziyarar wuraren da aka yi gumurzun. Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Abdulhamid Adabaiba ya yi furuci da cewa duk mai tunanin zai mulki Libya ta hanyar ƙarfin makamai muna sanar da shi cewa mafarki yake yi. Firaminista Addabaiba yana mai jaddada cewa gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar ce hanya ɗaya tilo da za ta kawo ƙarshen dambaruwar siyasar ƙasar domin gudanar da juyin mulkin soji ba za ta taɓa yin nasara ba kuma haƙar masu tunanin nuna ƙarfi ba za ta kai ga ruwa ba majiyar watsa labaran libya da take karkashin gwamnatin haɗin kan ƙasar ta watsa sanarwar cewa firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabaiba a matsayinsa na ministan tsaron ƙasar ya ba da umarni ga ministan kula da harkokin cikin gidan ƙasar da babban lauya mai shigar da kara kan su hanzarta ɗaukan matakin kama dukkanin waɗanda suke da hannu a ɗaukan matakin wuce gona da iri kan birnin tripoli tsakanin sojoji da fararen hula babu bambanci kafofin watsa labaran libya sun bayyana cewa kafin bullar dauki daɗin birnin tripoli an ga tawagar mayaka masu goyon bayan gwamnatin fatahi bashaga da suka fito daga garin misrata sun tunkari birnin tripoli kamar yadda majiyar gwamnatin haɗin kan ƙasar ta zargi haisam attajuri shugaban bataliya ta 777 mai goyon bayan fatahi bashaga da shirya makarkashiyar mame birnin tripoli ta hanyar ta da rikici a birnin kuma bayan da dakarun wanzar da zaman lafiya a birnin tripoli ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya suka kai samame kan sansanin dakarun bataliya ta 92 da ke birnin na tripoli bataliyar attajuri ta 777 ta kai musu ɗauki sakamakon haka dakarun wanzar da zaman lafiya a birnin na tripoli suka ɗauki matakin janyewa daga aniyarsu ta farma bataliya ta 92 majiyar dakarun wanzar da zaman lafiya a birnin tripoli ta bayyana dalilan janyewarsu da cewa domin nisantar kunna wutan ƙazamin faɗa ne a birnin wasu masharhanta sun bayyana cewa bullar rikicin birnin tripoli a ranar asabar da ta gabata tana da alaka da shirin gwamnatin fatahi bashaga na kokarin sake shiga birnin tripoli domin gudanar da ayyukan gwamnatinsa a hukumance a babban birnin kasar inda a ranar 17 ga watan mayun wannan shekara ma Prime Minister Fatahi Bashaga da majalisar ministocinsa sun ɗauki matakin shiga birnin na Tripoli da zimmar fara gudanar da ayyukan gwamnati a hukumance a babban birnin ƙasar lamarin da ya janyo bullar rikici har ta kai ga musayar wuta a birnin tsakanin magoya bayan Prime Minister Fatahi Bashaga da na Abdulhamid Addabaiba sakamakon bullar musayar wuta a birnin alatilas prime minister fatahi bashaga da tawagar da take rufa masa baya suka fice daga tripoli kuma dakarun da suke biyayya ga prime minister abdulhamid addabaiba suka sha alwashin kare babban birnin kasar har zuwa ƙarshen numfashinsu sannan kwana ɗaya bayan gumurzun prime minister abdulhamid addabaiba ya yi furuci da cewa an kawo ƙarshen juyin mulki yayin da firayim minista fatahi bashaga ya sha alwashin sake komawa birnin na tripoli domin gudanar da ayyukan gwamnatin sa a hukumance rahotanni sun bayyana cewa rikicin birnin tripoli ya fara yin kamari ne bayan da dakarun da suke goyon bayan gwamnatin fatahi bashaga suka fara kaddamar da hare-hare kan wasu yankuna da suke birnin Tripoli karkashin jagorancin Osama Ajuwaili yayin da dakarun Haisam a tajuri suka mame yankin Azawiya a karkashin shirin dakarun gwamnatin Bashaga na tunkarar cibiyar gwamnatin Prime Minister Abdulhamid Addabaiba da ke hanyar zuwa tashar jirgin ƙasa. a nata bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabeba ta bayar da rahoton cewa an yi amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki wajen ƙaddamar da hare-hare kan dakarun manjo general juwaili mai goyon bayan gwamnatin bashaga amma majiyar juwaini ta karyata labarin kamar yadda majiyar gwamnatin haɗin kan ƙasar ta bayyana cewa prime minister abdulhamid addabaiba ne da kansa ya jagoranci bangaren cibiyar zirga-zirgar jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki na birnin tripoli tare da taimakon shugaban rundunar soji da na leƙen asirin birnin majiyar ma'aikatar lafiya ta libya da ofishin asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef sun bayyana cewa ɗauki ba daɗin birnin tripoli ya rutsa da fararen hula kamar yadda gumurzun ya hana ma'aikatan jin ƙai isa ga fararen hula da suka samu raunuka baya ga hasarar rayuka da na dukiyoyi gami da lalata cibiyoyi da gine-gine ciki har da na gwamnati musamman asibitoci bayan lafawar rikicin birnin na tripoli gwamnatocin biyu masu hamayya da juna a libya sun ɗauki matakin zargin junansu kan wadda ke da alhakin kunna wutar rikicin birnin na Tripoli yayin da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta Abdulhamid Addabaiba ta bayyana abin da ya faru a matsayin ha'inci da rashin alkawari saboda ta shiga fagen tattaunawa da nufin ganin an nisanci zubar da jini a babban birnin ƙasar yayin da gwamnatin Fatahi Bashaga ta musanta labarin cewa an gabatar mata da ta yin zaman tattaunawa da nufin warware rikicin ƙasar ta hanyar lumana a sakonsa ga al'ummar libya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rikici a birnin tripoli da ma dukkanin faɗin ƙasar libya baki ɗaya cikin gaggawa kuma ya jaddada yin kira ga ɓangarorin ƙasar ta libya da su shiga fagen tattaunawa ta gaskiya domin neman hanyar warware rikicin ƙasar ta hanyar lumana antonio guterres ya kara da cewa har yanzu majalisar ɗinkin duniya a shirye take ta shiga tsakani domin taimakawa ɓangarorin libya domin tsara taswirar hanya da za ta kai ga kawo ƙarshen dambarwar siyasar libya musamman warware rikicin shugabanci da ta kai ga samar da gwamnatoci biyu a ƙasar domin cimma matakin haɗin kai ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya za ta ɗauki alhakin gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a duk faɗin ƙasar a nata ɓangaren gwamnati gwamnatin amurka ta bayyana tsananin damuwarta game da hasarar rayukan fararen hula da barnata dukiyoyi don haka ofishin jakadancin ta a libya ya jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin kasar da su shiga zaman tattaunawar lumana domin kawo ƙarshen rikicin kasar kamar yadda ofishin jakadancin kasar birtaniya a libya ya yi kira kan hanzarta kawo ƙarshen duwani wani tashe-tashen hankula tare da yin tir da abin da ya kira ƙoƙarin ƙwace mulki da ƙarfi ko kuma yin ne akan mulki da ƙarfi a nata bangaren ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar turkiya ta bayyana matuƙar damuwarta kan faɗace-faɗacen da ake ci gaba da yi a ƙasar ta libya tana mai yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar da su kawo ƙarshen buɗe wuta a tsakaninsu cikin gaggawa a bangaren larabawa ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar qatar ta bayyana cewa tana bibiyar abubuwan da suke faruwa a ƙasar libya cikin matukar damuwa don haka ta yi kira ga dukkanin bangarorin ƙasar da su ɗauki matakin warware saɓaninsu ta hanyar tattaunawa har ila yau ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar algeria ta bayyana cewa tana bibiyan abubuwan da suke faruwa a birnin tripoli tare da yin kira ga dukkanin bangarorin ƙasar kan su kawo ƙarshen tashe-tashen hankula ta hanyar amfani da harshen tattaunawa ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar masar ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin libya da su dakatar da duk wani rikici a tsakaninsu tare da fifita hanyar tattaunawa da kuma nuna kamun kai kasar tunisia ta jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin libya da su gaggauta dakatar da duwani matakin fada da makami a tsakanin su domin warware saɓaninsu ta hanyar lumana a nashi bangaren babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abu gait ya bayyana damuwarsa kan halin da ake ciki a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar libya tare da yin kira ga kowane bangare kan shiga zaman tattaunawa gami da ƙauracewa duk wani matakin yin amfani da makami masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a halin da din duwa da kuka ji muryoyin su tare min yake cewa mu yi lafiya salamu alaikum wa wa barakatuh